wai cewa wai mutum zai kai a lokaci daya zai kai ga yayi hukuncin sata abinda zai ci har zai kai ya zamanto ya kai nisabi da za a yi masa hukuncin sata da za a yanke masa hannu shi malik rahmatullahi alaihi abinda yake faɗa shine kan cewar kar ya kai ya zuwa ga wato in yana a kar ai masa hukunci da cewa abin da ya ci sata ya to in kwa sata ya yi za ta iya bayuwa ya zuwa ga yanke hannunsa domin abin da ya ci din abin da ya ɗauka daga abincin mutanen zai iya zamantowa kimarsa ta kai kimar rubu dinari zai iya zamantowa ta kai rubu dinari nawa ne rubu dinari yanzu ba dubu talatin ba idan mutum ya samu ya je ya samu gonan mutane ba zai iya cin abincin dubu talatin ba ko kuma ya je ya samu kayan ya je ya samu akuyar mutane ya ce bari kawai ya je ya yanka ta ya je ya gasa ya ci ai ya kai halin ya shiga halin mutar akuyar ba za ta yi dubu talatin ba to haka ta kai nisabi sai a yanke hannunsa hmm. na'am abinda dai yake ba in dai aka ce wani barawo ne yana jin tsoron wato ba za a yi masa kiran barawo ba to kiran barawo din ba lalle ya zamanto ya bayu ya zuwa ga yanke masa hannu ba duk da haka dai ya kawo da fa'u taqib cewa in shi barawo ne ya kai ya zuwa ga yanke masa hannu ko da bai kai ya zuwa ga yanke masa hannu ba shi kansa a ce barawo ne to ai kaga wannan ya kai ya bayu ya zuwa ga keta wato mutuncinsa na'am na'am hmm. baya ba ta abinci eh ba ga hukuncin abu sufyan da hindu hmm. Eh. Hmm. idan ya idan zamanto cewar haƙƙin mai kula da dukiyar mutum a ciyar da shi al-mubarak mai yin mubaraba wanda aka ba shi dukiya yake kula da ita ana biyan ya ake biyan ka, shi yara a to in an tashi wai ya ce mutum ne yaron mai kanti zai iya ɗauka daga cikin dukiyar mai kantin ya ci abinci in ce to sai an jiya ake biyan sa ba wata amma dai ana biyan sa lada ana biyan salada don ana biyan salada dole daga cikin abin da aka biya shi zai ci sai dai in ya jaza masa cewa to kullum ga abin zai iya daukan abu kaza ya ci abinci amma in bai jaza masa ba an ba shi lada daga ladan da aka ba shi na aikinsa daga ci zai ci abinci in mutum ya ci kayan gona na'am tsohon wato in ya ci in mutum ya ci kayan gona a ko na dukiyar wani saboda halin bukata din halin larurar to ya zai iya ci ba tare da ya gaya musu ba daga baya ya je ya biya su to wannan zai iya yi tunda dama ya ci ne a matsayin bashi amma wannan ana maganar zai ci ne a matsayin halal ne a gare shi zai halakar da shi ba wai a matsayin bashi ba hmm. amma in ya ci yadda daga sun taso kansa ya ce to ku yi haƙuri zan biya ku kayan ku to shi kenan ai rigima ta kare na'am a sai wannan tambayoyi da yan uwa suka ruwaito suka rubuto wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ahsanallahu ilaykum ya shaykhana wa Allahu. an wana malik albab ma yukrahu min akli dawa Zakara ذكر منين ذكر لفظ الكراهة ذكر لفظ الكراهة هل هذا يدل على عدم تحريمه عند مالك جزاكم الله بالجنة العليا وأحسن إليكم wai cewa yi malik ya ce mayu yi kurahu min aklid dawa abinda ake karhantawa na cin dabbobi to cewar da ya ce karaha wannan ya nuna cewa a wajen malik ba haramun ba ne kenan cin waɗannan abubuwa sai da ne bayani a farko cewa malik rahmatullahi alai ya yi amfani da lafazin karaha domin kada ya yi amfani da lafazin haramci abinda yake ganin rashin halaccinsa ta babin ijtihadi ba ta babin nassi ba abinda nassi bai zo akan haramcinsa ba yana tsantseni akan wato rashin akan bashi huku akan itlaqin lafazin haramci a gare shi sai dai ya ce yana kinsa tun da kaga ko hatta su kan cin naman jaki din da ya zo a hadisin jabir radiyallahu anhu ai bai zo da lafazin a halittawa ba sarahatan cewa yi wa azina fi luhumil kai. Hmm? a wata riwayar wa rakhasa fi luhumil kai. to ya zo da lafazin al da lafazin rufsa saboda haka kaga lafazin ruksa za a iya waɗansu sun yi tawilin wannan lafazin da kan cewar annab sallallahu alaihi wasallam ya yi izini a ci naman doki saboda suna cikin halin larura ne shi sa aka ce ruksa rahasa don haka hatta shi kansa hadisin jabir ba nassi ba ne a wajen malik akan halaccin cin naman doki saboda da yadda sigar ta zo shi sa kaga dai matsala ce wajen take tana koma zuwa ga ijtihad to shi sa bai itlaqin lafazin haramci ba sai sai yi ishara ga karhanci ma yukrahu min ad-dawa min akli dawa an fahimta to sannan ya sheikh jazakallahu kairan hal hal yusta'mal ko kuma dai na'am yustamta bi sha'arid dabbati fil hayati wa ba'da al mamat ana amfani da gashin dabba a rayuwa yayin da take da rai da kuma yayin bayan mutuwarta gashin dabba bil ijma as-suf wato gashin awaki da asha'ar da gashin raƙumi da gashin doki wannan ana amfani da shi sawa'un a rayuwar ko kuma bayan mutuwa ko da mushe ne mushen akuya za a iya yanke gashin a amfani da shi mushen a doki ma haka da mushen raƙumi duk za a iya amfani da shi saboda juzi'in jiki iri biyu ne akwai wanda wato abin nan rai yana shiga cikinsa akwai wanda rai baya shiga cikinsa ma'anar shigar rai shine idan ka fincike shi daga jikin mutum daga jikin mai meran zai ji meran zai ji yanzu kamar jela idan ka fincike gashin doki ba zai ji ba amma idan ka je daga jikin jela, ka yanke ta sai ta yi jini sau da haka wannan jelar ba duk abin da yake yana jikin abin da rai yake shiga cikinsa daga cikin juzu'in jiki to shi wannan ba amfani da shi shine hadisin wa ma ubina min almayyit wa ma min alhayy wa huwa hayyun fa huwa mayyit abinda aka yanke daga jikin dabba alhali yana da rai to wannan wato shi ma mushe ne kamar yadda za ka ga sai a samu waɗansu awaki waɗanda suke masu kiba masu kitse sai a yanke wajen kitsan sai a je a narka a ci suna da rai to wannan mushe ne bai halarta a ci ba amma abin da yake rai baya shiga cikinsa um, wato akwai abin da suke cewa hayatu numu da hayatu shu'ur rayuwar da take karuwa kaga gashi yana karuwa amma aka cire gashi daga jikin mutum ba zai ji ba to gashi ana iya amfani da shi duk wanda yake duk abin da yake wato yana jikin mutum yana jikin mutum yana yana jikin dabba kai yana tsawo da rayuwar dabbar amma in aka cire shi daga jikin dabbar dabbar ba za ta ci ba to za a iya amfani da shi Shi ne kamar gashi kamar farce kamar kofato duk wannan ana iya amfani da shi daga dabba sawa'un tana da rai ko ba ta da rai amma idan abin da yake in aka cire shi daga jikin dabba tana da rai wannan dabbar za ta ji shi shi ne kamar kashi to wannan ba za a iya amfani da shi ba kamar kashi kamar kitse duk wannan ba za a iya duk wannan zai dauki hukuncin mushe to sannan wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya amin malam tambaya ta ita ce me ya kamata mutum yayi a lokacin da ake ta da sallah a masallaci zai maimaita abin da ladin yake faɗa ko shiru zai yi Allah ya saka da alkhairi wannan mun amsa lokacin karatun al-bukhari cewar A hadisin cewa idza sami'tum idza sami'tumul mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqul in ga mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa cewa wannan zai hada hadda iqama so da ka babu laifin mutum yayin da mai kiran sallah mai iqama yake iqama ka faɗa abin da yake faɗa amma kuma waɗansu malamai sun so cewa lokacin mutum ya shagalta da yin addu'a ne saboda hadisai da suka zo na nuna kan cewa yayin da aka tsayar da sau za a yi sallah addu'a mustajaba ce da kuma hadisin cewa a tsakanin ta da sallah da tsakanin kiran sallah da tayar da sallah a lokaci ne da Allah yake a wato addu'a a lokacin la turad ba a raddinta kuma haka aka ruwaito daga magabata cewa imamu kamar imamu Ahmad an ruwaito daga gare cewa yanda mai kiran sallah mai ikama yake ikama yana daga hannunsa yana addu'a a wannan lokaci idan ko mutum ya hada dubin laba'as ka yi addu'ar kafin mai ikamar ya fara ikamar ko kuma in ya yi kafin liman ya tada sallah ka yi addu'a lokacin yayin da kuma yake tada ikamar ka yi ka maimaita bayansa da abin da yake maimaitawa don ka yi aiki da wannan hadisin sai ya zamanto cewar shi ma babu laifi ka samu maslahar duk guda biyu shine kuma yafi bisa ka samu daya ka kyala daya ko ta tambayar اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله منا روقانك أتكين وانا ساعة مي البركة ودك جي كربان الدعاء باينك الله كربان الدعاء إمو الله كبيا منا بكاتم أكوي إم أمو دسك نممي مسا الدعاء منا روقان الله كبيا مسو بكاتم مرة لافيا دك جيكين سو مزا دماتا الله كباس لافيا وانا كما سوى gabace mu da mahaifanmu da waɗanda suke na magabatanmu gabaki ɗaya Allah ka gafarta musu akwai wanda kanwar mahaifiyarsa ta rasu jiya muna muna roƙon Allah ya Allah ka gafarta mata Allah ka sa aljanna makomarta akwai dan uwa wanda matarsa ta kone muna roƙon Allah ka bata waraka akwai wanda yake neman addu'a akan wata sa da Allah Allah ya santa Allah ka biya masa bukatarsa akwai wanda suke neman addu'a akan yar uwarsu Allah ya bata mijin aure to muna roƙon Allah ya yassare mata yan uwanmu ma zawarawa waɗanda suke masu neman aure Allah ka yassare musu wanda suke cikin mushkiloli tsakanin su da mazajen su a zaman auren su Allah ka daidaita su yan uwanmu maza ma masu neman matan aure Allah ka yassare musu Allah ka hada su da na kirki akwai daga cikin yan uwanmu wanda zai yi interview gobe muna roƙonka Allah ka bashi nasara a interview din da zai yi wanda suke alhazanmu kuma Allah ka yassare musu tafiyarsu Allah ka yi su lafiya ka dawo da su lafiya Allah ka yi musu muwafaka da samun hajjil mabrur da sa'yul mashkur da zambun maghfur da da'watun mujabatun la turad Allah muna roƙonka Allah ka yafe mana kurakuranmu Allah ka sanya mu a cikin salihan bayinka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka Allah ka taimaki a akan tsayar da adalci Allah ka taimaki shugabanninmu akan kawo zaman lafiya a wannan ƙasa tamu Allah ka ba mu aminci Allah ka amintar da gonakinmu Allah ka amintar da hanyoyinmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da kasuwanninmu da makarantunmu Allah waɗanda suke neman mu da sharri a cikin wannan ƙasa Allah ka yi mana maganinsu. Allah ka ije mana sharrunsu. Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah muna roƙonka waɗanda suka ɗauki makami suke zubar da jinin bayinka suke garkuwa da mutane muna roƙonka Allah kai mana maganin su Allah ka dakusar da kaifin su Allah ka sallada rundunoninka a kansu Allah kuma wanda suka kama suke rike da su Allah ka kubutar da su Allah ka sanya musu majibinci daga gare ka Allah ka sanya musu mataimaki daga gare ka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah wannan hali na yunwa da aka da yake dun faruwa a cikin duniyar nan a cikin kasashe daban-daban Allah ka amintar da mu Allah ka amintar da kasashen musulmi Allah ka yi mana maganin hawa farashi Allah wannan tsanani da ake ciki na rashin makamaci da tsadar makamashi Allah ka yi mana maganinsa Allah ka inganta rayuwar wannan al'umma Allah ka ba mu arziki mai albarka Allah ka ba mu arziki da wadata a wannan ƙasa tamu Allah masu neman masu neman yalwa a cikin kasuwancin su Allah ka buɗa musu Allah masu neman ayyuka Allah ka fuwace musu Allah ka buɗe musu kofofin falalarka ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة وخير الفلاح وخير النجاح وخير الثواب وخير العمل وخير الحياة وخير الممات ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك من اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتهول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واسلل سخيمة قلوبنا اللهم أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين